muna roƙon Allah maɗaukaki ya karɓi kyawawan ayyukanmu kusakuranmu Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce Allah ka ba mu ikon guje mata Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce Allah ka ba mu ikon binta Allah ka fahimtar da mu fahimta na gaskiya fahimta na daidai wa addininka a gurguje 'yan uwa kamar yadda kuka sani kusan kullum mukan gabatar da karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka na babban malaminmu Sheikh Habib Ahmad Musau wanda littafi ne ya wallafa shi kan ƙarirai guda saba'in da duk aka rawaito daga Sheikh Ahmad Tijani abin da zai baka sha'awa cikin wannan littafi shine. Malam Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana da jajircewa da tona wa dukkanin wanda ya kauce wa hanyar Allah asiri. Muna roƙon Allah ya yawaita mu da malamai na sunna jajirtattu irin su malam. Allah ya yi mana haka. Abin da zai baka sha'awa cikin wannan littafi mai albarka shi ne, bayan malam ya gama ƙarerai guda saba'in ɗin nan. bayan malam ya gama ƙaryarai guda saba'in ɗin nan wanda ruwaya ne aka rawaito wai daga shewa Ahmad Tijani wai shi ma daga manzan Allah sallallahu alaihi wa Sallama, bayan ya auna su ya fito da su ya tona musu asiri sai kuma malam a gefe sai ya yi wani littafin shi ma guda ɗaya shi kuma zantuka ne na shewa Ahmad Tijani ya raba da ƙarerayin da aka rawaito wai daga manzan Allah to su wa'annan zantukan na Sheikh Ahmad Tijani zantuka ne wanda sun saba wa shari'a sun saba wa shari'a wanda in Allah ya da in muka gama wanda littafin yau shi ne rana ta ƙarshe cikin ikon Allah za mu gama ƙarerayi saba'in sai kuma mu shiga zantuka na shewa Ahmad Tijani waɗanda suka saba wa shari'ar Allah. Da haka za mu tashi daga inda muka tsaya. Idan ‘yan uwa ba su manta ba mun tsaya ne a kan ƙarya ta sittin da shida, ƙarya ta sittin da shida a kan wannan muka tsaya. Muna cikin shafi na hamsin da bakwai. Yau za mu tashi shafi na hamsin da takwas kenan shafi na hamsin da takwas malam bayan ya kawo inda sheikh ahmad tijani yake cewa kullu man arda'ani wa auladi wa banatihim wa walidaihim wa walidai azwajihim يضمن لي سيدنا رسول الله صلى li jami'i ha'ula'i an namuta ana wa kullu hayyin minhum ala al-imani wal islami wa an yu'amminana Allah wa jami'ahum min jami'i azabihi wa iqabihi wa tahawilihi wa takhwifihi ورعبه وجميع الشرور ومن الموت إلى المستقر في الجنة وأن تغفر لي ولجميعهم jami'a adh ma ta ƙaddama min hawa ma akhara. zuwa inda ya fa ajaba sallallahu alaihi wa sallam bi qawlihi sharif kullu ma fi hadha al-kitabi ضمنته لك ضمانة لا تتخلف عنك وعنهم أبدا إلى أن تكون أنت وجميع من ذكرت في جواري في أعلى عليين haka wannan shine inda muka tsaya malam bayan ya gama ya ce wannan shi ma ƙarya ne maganan nan kuma in kana so ka ganta ka je cikin jawahir ma'ani wanda ke da amish na kitabun riba juzi'i na ɗaya shafi na ɗari da talatin zuwa shafi na ɗari da talatin da ɗaya za ka ga wannan abu wai shehu tijjani ya ce kullu man arda'ani dukkanin wanda ya shayar da ni wa auladihim kullu man arda'ani wa auladihim da 'ya'yansu wato kai yanzu a sa misali wannan uwa ce sai ta shayar da shehu tijjani to falalar ba kanta zai tsaya ba har 'ya'yanta waɗanda suke gurin shayarwa ɗaya kenan shine kullu man arda'ani duk wanda ya shayar da ni wa auladihim da ‘ya'yansu maza su wayanda suka shayar da shehu tijjani kenan wa banatihim da kuma ‘ya'yansu mata wayanda suka shayar da shehu tijjani wa walidaihim da kuma iyayensu wa walidai azwajihim da kuma iyayen matekunsu duk gaba ɗayansu wa'annan يضمن لي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع هؤلاء dukkanin wa'annan manzan Allah ya lamunce min dukkaninsu anna muta ana wa kullu hayyin minhum alal iman wal islam dukkaninsu Allah ya lamunce min da ni da su gaba ɗaya rayayyu daga cikin su su mutu akan imani da musulunci kenan yanzu abin da Shehu Tijjani yake gaya mana ana dukkanin wanda ta shayar da shi to ɗanta ko me ya yi ba zai bar addinin musulunci ko me ya yi haka da ɗanta da ɗanta da duk gaba ɗaya ba duk abin da za su yi ba musulunci ba saboda su shafafu ne da mai sun samu lamuni daga shehu tijjani shi ma daga manzan Allah ya samu duk gaba ɗaya kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana gargadar al'umma saboda yanzu ne za ka iya zamantowa kawaye gari kamar yadda ya faɗi cikin hadisi sai ka yammata kawaye gari kana mumini sai ka yammata kana kafin saboda abin hatsari ne amma su waɗannan tun ana sun samu tabbas babu shakka da haka yanzu ko me za su su kam su ba su babu ka wannan wallahi amin amincewa makircin Allah ne kan Allah ba a kuma amincewa wallahi ba a amincewa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisi wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira wa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nari fa yadkhulaha wa inna ahadakum kuma la ya'malu bi amali ahalin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhara wa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli aljanna wa yadkhulaha shi sa ba a ba ka tsayawa ka ba wa kanka cewa kai fa a shafaffe da mai ne ka nasara ba a haka sahabbai ne fa Allah ya saukar da aya suka yi rikici. Allah ya ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum nuna. Allah ya ce wa'anda suka yi imani ba su ya imaninsu da zalunci ba ba su ya imaninsu da zalunci ba Allah ce ula'ika lahum al-amn wa'anda suke da aminci wa hum nuna kuma su ne shiryayyu wa'annan su ne suka da aminci sahabbai suka rikici suka ce ayyuna man lam yuzlim nafsa waye daga cikin wanda baya zalunta kansa sun rikirkice hatta sahabbai suna ganin su yanzu a ba sa cikin amintattu saboda me suna shakka su a karan kansu ba suna zalunci kuma Allah ce alladheena amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn tare da manzon Allah su ci abinci tare da manzan Allah suka yi sallah tare da manzan Allah wayansu suka aura masa shi ya aura musu amma duk da aka sun rikice sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a laysa al-amr kama tazunnu yace alam tasma'u ila qawli rajulin salih yana nufin luqman ya bunayya la tushrik billahi inna shirka zulmun azim ya dan dana kakkai shirka ne la tushrik billah kakkai shirka wa Allah inna shirka lalle shirka da zulmun azim Lallai zalunci ne mai girma wal kafiruna hum zalimun sannan sahabbai suka dan samu sa'ida saboda ba a su ka amincewa kamun Allah makircin Allah to yanzu shehu tijjani yana bawa waɗanda suka raine shi suka shayar da shi tabbas ga sahabbai Allah ya so kar da aya sun rikice amma ga wayansu ana ba su tabbas ana kuma aka ce manzon Allah ne ya ba su Allah ya gaggauta shirya sannan ya ce wa an yu'amminan Allah wa jami'ahu kuma Allah ya amintar da su su ya amintar da su wa an yu'amminan Allah kuma Allah ya amintar da mu wa jami'ahum da dukkanin Allah ya amintar da su shehu tijjani yake gaya wa manzan Allah fa shi ya lamunce min jami'i azabihi daga dukkanin azabar Allah Allah ya amintar da wa'ancan da ya ambata wa iqabihi da kuma ukubar Allah wa tahwi wa tahwilihi wa takhwifi da firgici na Allah da tsoro na Allah wa ru'ubihi da dai tsoronsa wajami ishururi da dukkanin sharruka shi tijjani ya ce wa manzan Allah ya lamunci minal mauti zuwa su mutu minal mauti tun daga lokacin mutuwarsu lokacin da suka mutu ilal mustaqarr fil jannati zuwa matabbata cikin aljanna yanzu su sun samu tabbas aka ce me kuma wa an taghfira li jami'i wato duk manzan Allah ne ya lamunci wato gafarar ma ba wai a ana danganta ta zuwa ga Allah bane manzan Allah ake faɗi ya lamunci ya gafarta ni wa an taghfira li yake cewa kuma yake ya nema a wajen manzan Allah ya gafarta mu wani jami'i wani jami'i ga dukkaninsu kuma wa'annan wanda suka shayar da shi da 'ya'yansu mata da 'ya'yansu maza da kuma a iyayensu suma, da dai iya duk gaba ɗaya gaba ɗayansu wani jami'ihim a gafarta musu jami'ar zunubi dukkanin zunubai a gafarta wa'annan ma ƙaddama min ha abin da ya gabata na zunubin wa ma ta'akhkhara da kuma abin da ya yi saura ya zo daga baya ya yi jinkiri wato da wanda suka yi a baya da wanda za su yi nan gaba wato kamar liyaghfira laka Allahu ma in na fatana dai za dai a basu kawai Shi ne wallahi na fatana za a basu kuma na fatana ai ta manzan Allah ce na fatana ta manzan Allah ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma kaddama. min zambika wa mata ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima inna hana dai aka ba su kawai matsayin manzan Allah ne aka ba wa wayannan shine ma takaddama min ha abin da ya gabata daga cikin zunuban da suka yi wa Allah wa ma ta'akhkhara kawai ina inna fatahana dai su ma a ba su to me aka yi sai aka ce fa a ajaba sallallahu alaihi wa sallama wai sai manzan Allah din ya amsa Bai bi yi sharif wato manzo Allah aka roƙa kenan shi yasa sai manzo Allah din ya amsa bi yi sharif da fadin sa madaukaki yace kullu ma fi hadha alkitabi duk abin da ke cikin wannan littafin wannan abin da ka faɗi damintuhu laka na lamunce maka shi damanatan cewa. la ta khallafa anka wa anhum abadan wanda babu saɓani gare ka ko gare su da kai da kace duk abin da ka wannan na lamunci lamunci wadda ba zai saɓa ba haka su ma da ka nemo musu an lamunce musu lamunce wadda ba zai saɓa ba abadan har abada ila an ta kuna anta zuwa kai lokacin da za ka kasance kai shi tijjani wa jami'u man zakarta da dukkanin waɗanda ka ambata su ma fi juwari a makokantaka na suna kusa da ni aina fi a'la illiyina a can aljanna ta firdausi ƙarƙashin al'arshi shina nan sun maƙala sannan shehu tijjani ya ce wa kullu hala dukkanin wannan abin waƙa ya an yi shi ya ƙazatan ƙiri da muzo a farke in ji shehu tijjani lamanaman ba a bacci aka yi duk wannan abu da kada an an ambata an yi shi ya ƙazatan kuma aka yi lamana nama wannan magana kamar yadda nace tana cikin jawahirin ma'ani wanda ke da amish na kitabun rima in ka je cikin juz'i na ɗaya shafi na ɗari zuwa shafi na ɗari da ɗaya mu je mu ƙara ji malam yace wal adillatu min al kitabi tadullu ala anna tijani kana yakdhibu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama malam yace wal adillatu kaga dalilai min al kitabi daga cikin al qur'ani tadullu suna nuni wa annan dalilan ala anna tijaniya akan cewa shewa ahmad tijani kana yakdhibu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yene wa manzon Allah ƙarya ne karantawa ne ba ni nace ba sallallahu alaihi wasallama ya ce qala ta'ala Allah yana faɗi fi muhkami tanzili wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ke gafarta zunubai in ba Allah ba bi la ahada yaghfiru dhunuba illa Allah babu wani wanda ke gafarta zunubi in ba Allah ba haka kuma a can aka ringa karantowa manzo Allah ake magana da shi wa an taghfira li wal jami'ihim Jami'ar zunubi ma taqaddama min hawa ma ta'akhkhara har dai izuwa fa ajaba sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne ya amsa shi yasa to malam sai ce gashi Allah yana cewa wa man wa man wa ke gafarta zunubi in ba Allah wa qala ta'ala hakan nan Allah maɗaukaci yace am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa Allah ce am lam yunabba bima fi suhufi Musa Allah ce ko ba a ba shi labari bane da abinda ke cikin takardu na annabi Musa wa Ibrahim da kuma annabi Ibrahim allazi waffa wannan da ya cika alkawari Allah ta ziru wa ziratu wizra ukhra shine laifin wani rai baya jibintar wani ran wato wani baya ɗaukar laifin wani wa Allah salil insani kuma ba komai ne ga mutum ba illa ma sa'a face abin da shi ya aikata wa anna sa'ayahu lalle kuma aikin nasa saufa yura da sannu za a nuna masa zai ga wannan aikin sun mai za a al'aufa sa'an nan a sakanta masa sakamako mafi cika. Bala ya ce, kaga wannan yana nuna cewa yaya su, su ba su suka yi aiki ba wani yakan iya cewa kamar yadda Shehu Ibrahim cikin wannan littafin da ya zo kan wannan matsalar wa wannan abin kariya wannan littafin alburu suta'i an gane da ya zo ba wannan abin kariya har zancen ibnu ya kawo wallahi wato idan suka ga sun shiga matsatsi sai su sama sai su nemi agadin ibnu taimiyya sai ka sa baki cikin matsala su karan kansu sun yi yaƙini sun yadda sun gamsu ibnu kan. kam idan matsala ta ta nanike haka wani abubakar maɗatai ya ce na ga malam ya sa bidiyo abubakar maɗatai na kano yake ba da labarin shehu ibrahim wai da ya zo da ya zo najeriya wai shehu ibrahim yana faɗi ibn taimiyya ba a taɓa malami irinsa ba a wannan lokacinsa aka ce wai wani yake shi yake faɗi ba alhaqqu ma shahida bihi al'ada'u shi yake faɗi yace kuma shi ibrahim ya faɗi inni in <laughs> in ni ne ƙarya to shi ya fara ƙarya ni ma maimaitawa nake kuma su ahalin abin ne yake faɗi wai shehu ibrahim ya ce a lokacin ibn taimiyya ba a taɓa malami irinsa ba haka kuma shi ma imamu suyuti ya faɗi a cikin tabaqatul huffaz yace nadiratul asri ibn taymiya ke sufi ne shi ma Ya ce shekul islam yace al-allama al-mujtahid al-bari al-faqih wallahi an-naqi shekul islam kaza wallahi alam zuhad nadiratul asr haka ya ringa masa kirari to aka abubakar madace ce shi ma shehu ibrahim da ya zo ya ce ibn taimiyya in matsala ta gagara gare shi ake mai da ita ya faɗi cewa wani saboda loga da yake ganin yana takama da ita sai ya ɗau ayar fanki ma tsaba da kumbinan nisa'i masna wasu lasa wa ruba ita sai da aka nemo ibn taimiyya ya masa kaca-kaca wannan sai gaskiyar ibn al ta bayyana ibn al ya ce in shekul islam yana magana a fanni sai ka ce banda fannin ba abin da ya sani ya ce yana magana a kan tafsiri sai ka rantse banda tafsirin ba abin da ibnu taymiya ya sani haka in yana magana a kan fito sai ka rantse banda fikin bai san komai ba haka in yana magana a kan luha haka shi ma imamu suyuti ya ce mutafan ne ibnu taymiya shi ma sufi ne kuma haka kuma shi ya sai masa shehul islam to aka wannan akan wannan matsalar da shehu ibrahim ya zo kare ta wallahi sai da ya nemi agaji da shehul islam bin taimiya a cikin wannan matsalar da nake karantowa na cewa shehu tijjani kaza kaza kaza wanda idan kuka wannan za mu yi muku tafsirinta za mu yi muku ta gashi a cikin wannan littafin na al-budur suta'i in ka duba cikin shafi na 68 gashi wannan baitin وقام أيضا زاده الله على ما نال من أسوأ حال وجلا ينكر ما قال أبو العباس عن جده خير بني إلياس إن ثواب العاملين يحسب نزيره لصعبه ويكتب da ya zo wannan baiti ya ce ƙala shehu taƙiyuddin yana shi yin magana a wannan shirin wannan baiti duk irin kare wannan masayi din ne yayi istidlali yace qala shehu taqiyuddin abul abul abbasi ahmad ibn taymiya man i'taqada anna al insana la yantafi'u illa bi ilmihi faqad kharaqa al ijma wa dhalika batilun min wujuhin kathira ahaduha anna al insana anna al insana yantafi'u bi du'a'i ghayrihi wantifa'u bi amalil ghairi har ya kawo zantukan ibn taymiya da ya kawo wanda idan wani yazo zamu sha da shi istidlali ne fi ghairi ma'allihi istishhadi ne fi ghairi mawdi'ihi da haka sai kun bugo za ku ji to shi yasa kaga malam ya kawo wannan ayar wannan dai shi ma shehu ibrahim ya kawo wannan ayar ana shi yasa dai malam yace to wannan gashi cewa wa'ancan da su da 'ya'yansu da kaza to kowani yana amfana kowani yana amfana cewa wa Allah sanil insani illa ma sa'a cewa ai mutum yana amfana da addu'ar waninsa da kaza da kaza da Sheikhul Islam bin yi, yayi zaka ga babu takayiri shi kuma Shehu Tijjani sai da ya yi takayiri wa'anda za su amfana daga babansa zuwa zuwa zuwa hakka ka bangaren uwa hakka ka wayanda zai ce ta hakka ka na goma sha ɗaya haka shi ma na nan hakka na goma sha ɗaya in ba manta ba mun karanta wannan hakka ka na goma sha ɗaya haka ne gashi inda yake cewa ya ce as'alu min Allah fadla sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yadmana li dukhulal jannati بلا عصاب ولا عقاب في أول الزمرة الأولى أنا وكل أب وأم ولدوني من أبوي إلى أول أب وأم في الإسلام من جهة أبي ومن جهة أمي وجميع ما ولد آبائي وأمهاتي من أبوي إلى الجد الحادي عشر والجدة الحادية عشر من جهة أبي ومن جهة أمي من كل ما تناسل منهم من وقتهم إلى أن يموتوا a ila an yamuta sayyiduna Isa ibn Maryam min jami'i dhukur wal inathi was sigar ba kaga yanzu wannan asali in ma ka ɗau wannan ne dalili ta taqayidin azuwa hakaka ɓangaren uba zuwa na goma sha ɗaya wannan shi ma in ka ɗau wannan ya yasa wannan istin lari ne bil umum bil ummat bayan ku isti wannan istillali ne bil mutlaq bayan ko kun yi taqayyidi shi sa wanda yake ɗalibin ilimi in ya zo gaban ɗalibin ilimi ana ta tuna ba zai sha ba da istillali da wannan cewa ibnu taymiya ya ce kaza sai dai kun zo kwa ji labari shi yasa to kaga wannan malam yace a abu zai yi wa malam yace kuma wa min sunnati ali su abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina unzila alayhi wa anzira ashirataka al-aqrabina yace sannan kuma daga cikin sunna hadisin Abu Huraira wanda yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi lokacin da aka saukar da wannan ayar gare shi wa anzira ashirataka al-aqrabi lokacin da aka saukar da wannan ayar manzon Allah yace ya ma'ashar quraishi yake cewa ya ku taron qurashawa ishtaru anfusakum min Allahi ku ‘yanci kanku daga Allah, la uguni min Allah shai'a ni fa ba abin da zan wadatar da ku gurin Allah. Ya ce, Ya bani Abdulmuttalib, ya ku ‘ya'yan Abdulmuttalib, la uguni min Allah shai'a ni bu zan wadatar da ku wani abu daga Allah ba. Ya ce, Ya Abbasab, ya ce ya Abbas ibn Abdul Muttalib ya kai Abbas dan Abdul Muttalib la ugni anka min Allah shay'a ba zan amfana da kai wani abu daga Allah yace ya Safiyatu ta rasulillahi sallallahu alaihi wasallama la ugni anki min Allah shay'a mus yace ya Fatimatu binta rasulillahi salini bima shi'iti la ugni anki min Allah shay'a yace ya Fatima ‘yar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Ya ke Fatima ‘yar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a sani ne bi ma shi yana abin da ke radawa. La ugni an kimin Allah shai'a ba zan mutu komai a wajen Allah. Shi ne man batta bihi amalu lam yusri' bihi nasabu hakan. duk wanda aikinsa ya daƙirar da shi nasabarsa ƙanwaye ba zai gaggauta da shi ba a'a ke sa kaga yanzu duk wa'annan haka na ji wa'ansu suna falsafa a wani gidan tv ba ku sa ku zo gaban mu ku yi falsafan nan ba wallahi sai dai a gaban yan jarida wai yake tambayar dan jarida cewa to kai yanzu nan da ka zo kana shiri ai kai kai aikin ma iyayenka ba su suka haife ka ba ai za su sa ai za su samu lada ka zo gaban mu ka bada aiki yawa ka bada wannan misalin ka gani Allah ya shirye ku to dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka gane aiki ne babu cewa wai wani saboda wani an yi kaza an yi kaza a'a kowa ya tashi ya aiki kowa ya tashi ya aiki amma shi shehu tijjani da Allah manta sannan malam ya ce arwaitu sabi'atu wasittuna al-makdubatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama malam ya ce ruwaya ta sittin da bakwai wacce aka yi wa annabi ƙarya sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ƙulu ah-, ahmadu tijani sheikh ahmadu tijani yana cewa ya ce alkharubi ya ce sunan wani mutum sunan wani kutubi ne shaidi ya ce a tarabulusi sunansa ke nan an gane alharubi a tarabulusi ya ce kana kutuban ya kasance kutubi ne wannan mutum wasu ala nabi sallallahu alaihi wasallama tafi a hali asulihi to anan fa abin da shi yasa muka ce wannan abu kuna yin abu wanda bai kamata a yi ba kuna yin abu wanda bai kamata a yi kuma kuna kuna ku yaudari kanku da wani abu ba wanda ake roƙo sai Allah ba wanda ake roƙa sai Allah kuma wallahi haka manzo Allah ya koya wani ya ce akwai hadisan da kuke gaya wa jahilai a can ba zan faɗe su ba sai kun zo nan ba zan maimaita ba sai kun bugu amma akwai hadisan da kuke gaya jahilai a gabansu ka zo nan ka maimaita hadisin ba sai na gaya ma kowane hadisi ba ne amma ka zo ka maimaita shi to wai ya tambayi manzan Allah ceto ya roƙi manzon Allah ceto wasa alan nabiya. sallallahu alaihi wasallam shafa'ata ya roƙi manzon Allah ceto fi ahli asrihi cikin mutanen zamaninsa yawa ya nemi ceto gurin manzon Allah ya roƙi manzon Allah yace faqala lahu sallallahu alaihi wasallama wai sai manzon Allah ɗin ya ce masa bi biha Muhammad Muhammad ya riga ka da wannan ceton waladi wato shi Muhammad ɗin ɗana ne ya'ani yana nufin sayyidi Muhammad sayyidi Muhammad bin Abdullahi asharif sharif yana nufin wato wai ya ce waladi ɗana kenan yana nufin shi ne? Muhammad ɗan Abdullahi shi ma sharifi. Dafina Wazan wanda aka binne shi a Wazan. Wazan a can garin Maghrib an gane nan wata alƙarya ne a nan aka binne shi Wazan. An gane a can a Maghrib. Shi ɗan shehu tijjani ne akwai Muhammad kabir akwai Muhammad habib duk 'ya'yan shehu tijjani ne. wannan magana tana ina tana cikin al-ifadatul ahmadiyya da muridi sa'adatul abadiyya shafi na 90 wato wai shi wannan al-kharubi din ne sai ya roƙi manzan Allah ceto cewa manzan Allah ka bani ceton mutanen zamani na shi ne sai ya roƙi manzan Allah cewa ka bani ceton mutanen zamani na duk wa yanzu muƙaddara nan zamanin alkanawi kake ciki ko to a ce eh, shi alkalawi sai ya roƙi manzan Allah ce duk wanda ya zamanin nan da wanda yake ingila da wanda yake china da wanda yake america da wanda yake italy da wanda yake germany da wanda yake ingila da wanda yake nigeria duk kowane gari cikin wannan zamanin kuma zamani ɗaya fa shine shekara ɗari shine shekara ɗari zamani ɗaya kenan shekara ɗari ko da na mutu in dai shekara ɗari a cikin wannan shekarar ta ɗari aka haife aka haifi wani shi ma ya shiga cikin ceton to shi ma ya shiga ciki sai haka an yi shekara ɗari waɗanda suke zamani na yanzu in na mutu daga lokacin da aka haife ni ka fara lissafawa zuwa wannan haka kuma a cikin addu'atul kharida aka ce ai an ƙara ma shekara ashirin bayan shehu tijjanin ya mutu sai aka ƙara shekara ashirin kamar yadda shehu ibrahim ya faɗi a cikin tambelo alkiya ya ce ya man habawu ila hal aushi ya man habawu ila hul aushi takrimatan ya man habawu ila hul aushi takrimatan shafa'atan fil ula qad dhammahu ma'sur wa zadahu ba'da mautihi kama dhakaru na aman fa qaulul haqqi yantashiru haka shehu Ibrahim ya faɗi a cikin tambiyul azkiya Allah ya shige ku to haka shi ma yace to kaga wannan kenan to wai shi wannan kutubin sai ya tambayi sai ya roƙi manzan Allah sai ya roƙi manzan Allah ceta duk wanda yake zamaninsa sai ya roƙi manzan Allah cewa ai ya bashi wannan ceton Allah yana kullin layi shafa'atu jami'a Allah yana manzalar ya shafa wa inda hu illa bi izini Allah ya ce wala ya na illa liman duk sai kun zan zan muku tafsirin wannan abu sai kun hau za mu sauri mu karasa to za mu tsaya a nan da na so mu karasa karatun amma insha Allah sai gobe saboda ba mu fara da wuri ba saboda ba mu fara da wuri ba insha Allah zan buɗe yanzu a fara kira yanzu mun tsaya a kan ƙarya ta sittin da bakwai kenan saura ƙarya uku mu cika ta saba'in sannan kuma mu shiga zantukan shi tijjani wanda suka saba wa shara. yawa sai a zo a ai mana aiki da idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i su kuma wa ma khalafa fatrukuhu wa ma wa ma wafaqa fakhuduhu wa ma khalafa su kuma idan muka zo za mu ji zantukan na shehu tijjani tunda ya ce a auna sai ku zo mu auna tare da ai daɗin karatu ke jahili ba ya auna ma jahili ba zai auna ba amma tunda kun kun yarda da zantukan ya kamata ka san dalilin su saboda wala ya yahillahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi baya halatta ga baligi ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah ciki da aka tunna an kare da shi kamata a ce za ka iya karewa kamata a ce za ka iya karewa da haka gashi ku yi haƙuri ga numban nan za mu sa Allah ya sa mu dace Lai jama'a Allah ya saka muku da alkhairi. Na ga su malam su malam ko Allah ya saka da alkhairi kuna kokari wallahi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ɗan uwa na ɗauke ka kuma baka yi magana ba. Allah ya sa mu dace. ku yi haƙuri eh, ban sa live a daba tv ba saboda daba tv ya samu matsala ban sa live a daba tv ba shi yasa duk waɗanda suke neman nambar kira a fejin malam musa za a same ta ban sa a daba tv wannan halka ta ashirin da ɗaya kenan ta ashirin da ɗaya halka ta ashirin da ɗaya ƙarya ta nawa ƙarya ta sittin da bakwai ƙarya ta sittin da bakwai ƙarya ta sittin da bakwai na ga malam ya yi kira amma ban san kiran malam malam kaki su ko dai ya kira shi ne ko ba shi ne ya kira ruwa. Ya mace. ku yi haƙuri akwai jama'a da wani yana kira to akan muka lau ka za mu bak Bell battery, please charge. Ana ke yin kuma. kaki su na ga ya wa, akwai ɗan uwa da na ga ya yi kira yanzu haka shi za mu ɗauke shi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shek alkanawi barka da wani yawwa shek barka da zuwa da wa muke magana abdullahi aliyu suleiman abdullahi aljazairi aljazairi Barka da zuwa. Eh, Abdullahi barka da ma lafiya. Alhamdulillah can Maroko kenan. Ina so maka su shi ne ta ja ba ko na ta maka muna rajar su tuni ba? Eh gaskiya ne amma mun karanta wata Madina Wazan ka santa a can garin Maghrib. Eh Wazan yawa mun karanta ta cikin littafi. mun karanta ta cikin littafi a nan aka binne ɗan gidan shewa Ahmad Tijani. Eh, a wazan. Eh, amma Eh, haka ne, da dama ya ayyuka ne. A wallahi alhamdulillah, barka da zuwa. Ya ka, ziyarar ya karatu. A wallahi alhamdulillah, ga mu muna gabatarwa. Allah ne ka karɓa mana Allah ya sa mu dan shi kuma Allah ka fahimtar da mu da abin da muke amin amin amin shekara da ibini Allah ya rika mu amin amin na gode fata alkhairi ne ba tambaya ke to Allah ya saka da alkhairi ba mu ba wa da da mu da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Muna jiran kira, muna jiran kira. Tabbas malam ya kamata a yi kiran malam. A akwai wani wanda ya kira yanzu? Akwai wanda ya kira. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh malam. A malam Rabiu. Eh malam Mana Rabi barka da zuwa. An wani lafiya wala. Wallahi alhamdulillah Mana Rabi. To ba sha Allah ma alhamdulillah ma kuliya Allah ya saka da alkhairi. To an Mana Rabi. Mana na ji ka karanto Shehu Tijjani ya ce Allah mun ce mushi shekara ɗari bayan ya mutu a bayan ya mutu a cikin mutanen shi eh shekara ashirin ne aka ƙara ok oh, shekara a bayan shekara ɗari bayan ya mutu kuma aka ƙara shekara ashirin eh to za a iya cewa haka yadda suke wannan a wani wajen ce shekara ɗari ne a zance ne guda biyu a wani wajen an ce lokacin da aka haife shi ka gane zuwa lokacin da ya mutu da kuma ƙarin shekara eh. ashirin bayan mutuwarsa to yanzu sai mu auna shekara nawa ne a wani wajen kuma cewa aka yi wato lokacin nan wani wajen cewa aka yi wato wayanda suke zamaninsa kuma to kuma zamani shine shekara ɗari shi eh, shine na wanda to da kuma bayan da kuma bayan zamaninsa da shekara ashirin shekara ɗari da shirin kenan dai na fahimci lissafin A'a ba haka ba ne shi ya sa nema tafsiri zantuka biyu ne. To, to. Akwai zancen da aka ce tun daga lokacin haihuwarsa zuwa lokacin da ya mutu. da kuma ƙarin yawa da kuma ƙarin shekara ashirin to yanzu sai mu duba mu ga shekarar salam a duniya eh shekarar shi nawa ne a duniya ba to yanzu shekara yawa idan muka lissafa to da wannan shekarun sai a ƙara shekara ashirin eh mm. yanzu su shehu ya sun shiga kera sun ya sun shiga cikin wannan shekaru ashirin na da ƙari. To, ai da yake su ma su shehu Ibrahim ai nasu ne daban. <laughs> su ma ai kowa ba shi ake ai shi ma an ba shi shi da aka ba ma faida. To, a wayewa ba shi a ba shi kuma yake ta. A shi ma eh an ce wai dukkanin alamu sun tabbata kai baka ji ba shi alƙarmawi ya ce labarin shehu ibrahim tun daga zamanin sahabbai ai manzo Allah ya yi ishara da zuwan shehu ibrahim ai mutum da ka riga ka kawo magana a kawo ya ta haram ai wannan shi ba wannan chapter sha'arifi ai ai ba magana wannan to zai dai a takaice malam a cikin labarin musulunci hmm. tun daga farko musulunci har zuwa yau hmm. akwai wanda yake wannan matsayi? gaskiya ban sani ba iyaka sani na ban sani ba don gashi manzan Allah yana gaya wa family ɗinsa da danginsa ishtaru anfusakum minan nari fa inni la ughni ankum min layi shay'a duk wanda yake da kima gurin manzan Allah sai da manzan Allah ya kama sunansa da Allah ya saukar da hmm. faɗinsa wa ta kal aqrabi yazo gurin Fatima yace ya tu binta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salini bima shi'ti min mali fa inni la ughni anki min Allah a gurin kuske ka duba yanda manzo Allah ya san Fatima amma yace a ta aiki to shi shehu tijjani na ai Allah mun shi ya shi ya lamunce musu to yanzu malam shi shehu tijjani hmm. da ya ce manzan Allah ya lamance mishi hmm. sannan kuma wai bai san da wannan hadisin ba ne sannan kuma mun taɓa ce an ce wai shi shehu tijjani ne hmm. jikan manzan Allah ne ta wurin sako to ga kakan shi kakan shi to ga kakan shi kakan shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babanta babanta annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai kare ta da komai ba daidai wato wannan shi ake kira iya wasu da kai hmm. abin ba zai faɗa mata kira to za a yi kakar shi kakar shi ba ta da mafita sai ita sai ta bauta wa Allah haita shi kuma jikan jikan jika mun da dafa jika ne ba hmm. ba ma ja hmm. yanzu a jika yake hmm. to ya za a yi jika shi alamun ce sannan kakarsa hmm. ita ba alamun ce mata ba to yanzu ina sai dai sun bugo ma tambaye su eh, za a yi musu wannan tambayar eh. kuma suna karanta wannan hadisin ba suna karantawa sun ma san ila ma sun haddace a ga wanda yake cewa shi shi hadisai suna kansa ana tabbata ya karanta ya karanta kuma ya to ya san wani ya san abin ya san fassarar ko da yake kasan malam ba ba wai san fassarar abu bane ba a'a gane abu fahimta ita ce a gaskiya ne gaskiya ne eh akwai abubuwan da yawa in yana karanta baya fahimta wallahi wallahi to zan ba da misali duk ne ya bugo akwai abin da ya karanta eh, wannan eh. bai fahimta wallahi bai fahimce shi ba zan ba da misali kuma na yi tarko ne ajiye shi a nan akwai to shi ke hmm. to to yanzu wani da abin da muke so don girman Allah ma dukkan da ya bugo ya yi kokari ya faɗa mana a tarihin addini ba wani sun ce yake faɗa ba a tarihin addini gaba ɗayan addini. ko da wasa ke ko da irin magana ma wanda aka shato da aka yafa ma addini a mana mutum ɗaya wanda addini ɗaya wanda aka taɓa aka taɓa faɗa irin wannan magana a ciki idan ban da shi wannan shi wuce jan da zai faɗa in ban da shi. Ka san wani abu abin da suke in ka tambaye su wannan magana ba za su baka amsa sai su ce wai ba zai yiwu ba ne. <laughs> Eh, ka san akwai wani abu. A duk wanda ya tambaya, duk wanda ya tambaya, ni ma zan zan masa wata tambaya. Ka san abin da yake eh. faruwa. Wato gurin istidlali in mutum ba ɗalibi ba ne ka kan gane haka. Eh. Akwai abin da za ka ji an ce abu ja'iz a ƙalan. da kuma hmm. habit shar'an a hmm. yanzu ba wai magana cewa ake bu zai yi ba ko a'a ka sa akwai a hausa akwai zai iya bayarwa da ya bayar akwai bambanci ko a sosai kuwa sosai zai iya bayarwa da ya bayar akwai bambanci zai iya bayarwa to wannan ba shine ma'allin niza ba ya bayar shine ma'allin niza inda yanzu zuba magana fa zai bayar ba ake ba ba magana ya riga ya bayar ne yawa ko ba ka ba su a sosai ko sosai to tun da magana bayarwa ake ya riga ya bayar ne su kawo hujja shi kenan kula yawa yaya aka yi har suka bayar <laughs> ko yawa tunda mu gaskiya mutanen nan ba wallahi ya kamata kawai su san abin da suke ciki sun ɗauki mutane har yanzu wallahi sun ɗauki mutane kamar su ne kuma bai kamata su rinka ɗaukar mutane kamar yadda suke ba ya kamata su san cewa mutane fa ba ruwa ba ne a kansu kwakwalwarsu ba ruwa ba ce ko da kuma ruwa ne a kwakwalwar tasu akwai wanda ruwan ne clean akwai kuma wanda ruwan ya yi datti to su ga fahimtar cewa mutane su ta hankali. Ai, mala, mala akwai wani mutum ba taɓa gaya maka maganar nan ba. Da lokacin ina Najeriya, na yi kwallo, sosai ta hanyar kwallo ma mutum ma ya sani malam ne haka ma ce mashi malam malam. In ya zo yana ɗan tsayawa ma ya kalle ni, ya kalle mu muna kwallo. To har sai ina zuwa ina gaishe shi. wallahi mala haka kawai mutumin nan ba kawai mun je wajen wurin shi wani ya yi. min muka je wurin shi na gan shi a cikin wani dan shago haka a zaune da carbi wani zai mai tikara maganin tikara yawa sun carbi wani dauka eh yawa mun carbi wani dauka sai na dauka da wani kirga ya kirga ya kirga ya kirga ya kara ajiyewa wai da ɗauka na kara ɗauka ya ke zuga a ke sai na rasin da yake yi kawai shi kenan ne ne tafi tun daga na kuma mutumin nan tun kabila ba a gindi a gindi to san wasu suka zan mutum yana kwallo sun kasan sha zuma wato in ka da inda ganin akwai zuma a yanzu suka haka za ga yan jajayen kiyashin nan suna dan bibi hmm. to sai e ya gano cewa ni ba harka ta ni kwallora kawai yake ba ruwa na ma da wani magana wani abu kawai kwatsan sai ya ji na faɗo na ya ji na ana shi ne wani ya ji dauki waya ya tambaye shi ina nake aka yi maga inda nake ka ɗauki wata aka kira malam ya kaso ya shi ya ce wani malam malam wani abu ka kai sa malam kaza kaza ya kana lafiya lafiya karo kawai biyu biyu kwana ɗaya kwana biyu sai ce a kira mishi wai a kira ni na ga kiran zai yi yawa kawai sai na fahimci takun shi kawai ranar da ya kira sai da ke ɗauka na ɗan bashi sai da ke ɗauka ba ya faɗa min ba idan ba mai da hankali ba sai an dawo da ni na sa da ma ne ba a wai abin da ya faɗa nan. na ce to a da bilalin jimana tun da na rana ban ƙara ɗaukan mai shi kuma na yi na na ma fita ok wai sai an dawo da kai daga cikin faransa eh eh, eh wai san an dawo da ni daga faransa wato sai an tokin dina kenan <coughs> ya zata sun ji tsoro kuma zan ji tsoron in kira tashi malam to ya za a yi kaza kaza ne wallahi malam tun daga har yau kuma na ma kula nesa ba kusa ba. To yaya labarin istikharar da Da ni ban samu mai gani ba. Wai kana ko ya ga zan zo nan ne a yi tsara da aka ke so ya maka mu shi ne wasan ne malam da Allah a cika mu. <laughs> a wannan kuma da ce ka tambaye shatima arzikin shi ne zai bincita ma amma ni ka tambaye ni eh, ya kamata ta an da zan zuwa da mara zan yi mar wannan tambayar insha Allah barin da aka zo wannan, nan tun daga wanda buɗe waya zai kira tun daga wanda suke istikhara su hango na wuta ko na aljanna ta hanyar istikhara eh, haka ne sa hango na lahira ba to kaga irin wa'annan to amma ka san ni wani abu da ya bani dariya akan wannan istikhara mm. kai da kake mm. wannan istikharar to dan me ai ya kamata kai istikhara ka hango fassarar da malam Musa zai yi ko ya yi. Eh, wannan fa Sosai ko Ni mana. Ai ba ka ce wai sai an ah. fassara ba kawai kai istikhara ka hango fassarar da aka yi. da yana da na lahira ba wai ya zai la wala wani zuwa Allah wani zuwa ya faɗa abu sai ka kuwa babu kwakwalwa a kai to amma ka ga yanzu wai ya tsaya wai ka ga ya tsaya wai sai an fassara kuma shi da yake shi yana da istikhara da zai hango na lahira kaga ai da shi kawai ya yi istihara ai ya hango fassara kawai sai ya zo kun fa faɗa yake har faɗa yake a kai fa wajen na ce ba haɗu ba daidai ba ne kuma gashi ya kasa yi ta kare ga haka ne ya kasa yi tsara ya ga ya ga fasar da malam Musa zai yi wallahi sun matallahi hatta hadisin da ya danyo wani Abdullahi kan Umar sai da naga jahilcin sa ya bayyana wallahi wallahi eh ne aka amma ba wannan wai shi sai wai Abdullahi dan Umar yana cewa wai arini in kana khairan gashi yana cewa wai ya zo zai kwanta yana cewa wai nuna mun idan alkhairi wallahi jahilci wallahi jahilci wai kowa kowa rubuce a <laughs> ah, akwai abin da ya faɗi a rubuce amma kwata-kwata shi yasa kana ji ba wai ka abu ba sanin yanda za ka yi da eh. shi wala jahilci dan kana ji akwai abin da ake yin magana idan manzon Allah ne ya faɗi dan yanzu da za ka tambaye qawl ka ce istikhara a shari'a ta'arifin istikhara to za ka gani an alakanta ma da hadisin da manzon Allah ya faɗi na jabi ko in kai ta'arifin istikhara a shari'a shi yasa Abdullahi dan Umar a shi yasa Abdullahi shi yasa Umar bin Khattab da yake cewa ni'ma da yake cewa ni'matul bid'atu hadhihi shi sa su hmm. cewa ba wai bid'a ne na shari'a ba wannan a lugha kenan saboda in ka duba asalin eh. abin za ka gani a ai sunna ne na manzan Allah ta hajji. ai tarawi sunna ne na manzan Allah asali Allah ya samu dace na malam Rabi ga su suna kira to shi ke nan da tsawon Allah Allah ta shi lafiya a gode mun gode salamu wa alaikum salam Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum assalamu alaikum na'am shek da wa muke magana na'am Kana eh, magana da Abdullahi daga nan jihar Katsina. To muna jin kamar Abdullahi daga Katsina muna jin. Ya eh, kuma ana live ne ku? Eh ana live sosai ku sosai. To, man na saka da alkhairi kuma ina ma fatan alkhairi. To, ni ma ina ma fatan alkhairi ba ka eh, Amma na fahimci cewa daga harkokin da kai gaba shi da ya nuna cewa wato malam tarika kawai harka ce ta karamomi da kuma fanoni. Me yasa ka faɗa haka? To ɗan uwa akwai matsalar ne to ka ƙara kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum barka da yau. Na'am barka da dan uwa da muke ba. Sunana Bashir da Bashir da Bashir. Eh. Ina yana da Malam Bashir da Bashir Kemi. Okay Malam Bashir. Bashir da Bashir Kemi. To. Assalamu alaikum. Yawwa ya yi Alhamdulillah malam bashi muna jin ka. Sannu da kokari. Yawwa malam. Yawwa. Barka ah, kada kada magana cewa ah, almiskin ya zo oke bane oke ne sahara ya san mu ne fassara malam malam Musa. Eh sosai ko gaskiya ne. To ai ina tsammanin ya isa hara ne ma ya san mu ne sakamakon zaman da shi yasa ake kakkaucewa.

sannan kuma gaskiya ma da nasu kasa muna hura kuma dukkan na ta zaba da bacci haka da duk wanda ke bibiyar bid'a bid'a fa sai an aikata ne za a nemi dalilin yin ta gaskiya ne sai an aikata ta sannan a je zuwa neman dalilin yin ta gaskiya ne so ba a ba wannan kibiyar da ake dalili wanda aka kawo wannan maulidi na ta guda ɗari biyar an yanzu an kasa tafiya ko wani lokaci an kawo samu hmm. ko wani lokaci an kawo to duk bidi a haka take ko wani lokaci ne ga da karɓa ne wallahi mana ni a duk iya na wafa iya na zaɓinsa suna kawai a stress hmm. ita ce kawai ba ta da wani kwaya a cikin da an rubo ga mazaɓa ga wurinsa mazo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba da ita babu abin da babu abin da zaka shige ka kai gare shi sai na kaje kaje sai ne ne ne ne to ba an tambaye ka cewa wani a ina aka yi mutum to wato yana da Allah ba zai iya bane ne ba zai iya ba shi ba wani shine ne shi ne ne da a'a duk wanda zai iya

da shirin abokin jami zai dawo yanzu da sai ya zo gobe wasu abubuwa su sai ya gobe shi ya nuna bashi wani abu don wani abu ya kasa na kogar da hanyar zu ya kasa makama hanyar zu ne kuma wanda shi da ya kare wani to da kani kani abin da shi ne mu ba za a iya yi ba ba za a yi sai ya ba za yi ba ba a yi ba in kuma an yi to <laughs> da Allah abin da kan wani gaɗin ya ku da kuke zai kullum shi ne saboda mutane wasu su ka ɗinka cewa ga abin da kai wanda ba su zo su ba domin is a course ba an riga an riga an ta wani gano shi wani zai gano cewa in ya jari ka kira alamin baban shi sun ɓata yanku mutane shi ne Allah ya samu gane mala Allah ya riba ce duk wasu mu Allah ya samu duk Allah ya rubuta duk bai da Allah ya gane da mu gane ba wanda kuma gane Allah ya rike da duk wasu da Allah ya amin amin wala Allah ya samu amin na ji dadin gane gaskiya ne shek na ka kira kai ne na karshe zan tashi ka sake kira akwai ɗan uwa da yake kira yanzu assalamu alaikum na'am shek barka da zuwa yawa ya gurin naku alhamdulillah na'am Mustafa Muhammad. To Malam Muhammad barka da zuwa. yan Nijar ne mazaunin kasar Libya to abin da muke cewa ga wannan jama'a da za a yi a tsakanin Sheikh Shatima da Sheikh Malam Musa Sulu Sunna. Lalle ne Sheikh Shatima ya ce ana iya yin istihara a gani wanda yake cikin wuta da wanda yake cikin aljanna. To abin da muke ce masa mun sauka masa na lahira. <laughs> Tunda da yanzu 2023 yana gabatowa kudin zaɓe za a yi a ciki. To abin da muke ce masa ya kamata ya yi tsihara ta yanzu ya ga waye zai ci a 2023 don kada su kashe su don su kawo kudaden suke kashewa a kamfen su ba talakawa talakawa ya kamata su ci miliyan a istihararsa kawai shi ne. wallahi shek Allah ya saka da alkhairi to shek kuma ya salam ya salam wallahi ni na katse ka afwan ka ƙara rubuwa wa alaikum salam amma dan Allah ɗan uwa ku bazance istikharar nan bazancen wannan zaman wannan karatun littafi ne ku yi haƙuri yasa shi ma wancan yana da wa alaikum salam na da wa muke magana Kuna magana da Sufiyan Abdulaziz Niger. da Sufiyan Abdulaziz Niger muna jin. Muna jin kuma Allah ya saka muku da alkhairi. Amin amin. Allah ya karba mana, Allah ya sami da shi. Kuma mu Allah suna ya kamata mu gode ma Allah. Gaskiya ne. Allah shi ne abin godiya wannan hakiki. ayi lokacin da ahli suna cikin anguwa da ke a samu guda bai iya magana yanzu kuma ana jin su zo su yi sun kasa yanzu sai mu yi ma Allah godiya ai addinin Allah ne ka Allah faru amin amin wa inna jundana lahum al-ghalibun كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله على قدر والله wa عقيك Eh, masha Allah, Allah dai ya taimaka mana mu duka kuma Allah ya ba kula da aiki. Amin, amin, amin, insha Allah. Mm, Allah ya sa da kai ne na ƙarshe, insha Allah, amma shek da Allah ya kan tofe kai a yanzu da na zo tashi kuma ana kira masu kira ku yi haƙuri. ina ganin shek na a wani ma ya ƙara kira don Allah ku shi ku yi haƙuri ku yi haƙuri Allah ya kai mu gobe ku yi haƙuri Allah ya kai mu gobe ku yi haƙuri Allah ya sa mu dace duk abin da muka yi daidai Allah ka ba mu dara wannan muka yi kuskure da ka gare mu ne Allah ka yafe mana Allah ka ba mu darawa wannan shi ne zama na ashirin da ɗaya a cikin wannan littafi barka wanda mun tsaya akan ƙarya ta sittin bakwai insha Allah shi ne ƙarya uku da ciki saba'in sannan kuma sai mu shiga cikin littafi sabo kenan da shi wannan littafin yana magana ne akan zantukan shehu tijjanin karan kansa zantukan shehu tijjanin karan kansa kai yake magana Allah ka samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh